daidai da goma ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz girasatun fikihiyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin fosli da ke bayani akan abin da ya shafi ta'aziyya a inda cikin bayanin da muke gabatarwa muke ke cidar da hadisin da annabi yake bayani dangane da falalan maraya wannan ya sa muga dacewan mu tsaya mu tattauna ko ba yawa kan abin da ya shafi haƙƙin maraya mun baro karatattuka da dama a baya za mu tashi inda ya ce wa kazalika fi suratul hashar haka ma abin da ya zo cikin suratul hashar fi kaulihi ta'ala inda faɗin allah maɗaukin sarki ke cewa ma allahu ala rasulihi min ahalil ƙura falillahi walin rasuli walidil kurba walyatama walmasakina wabnis sabil allah ya ce fai'i da allah maraukin sarki yake sa annabi ya samu a hannun makiya ma'anan fai'i a kai farmaki a wani gari daga cikin garuruwan kafirai to abin da aka ribata na dukiyoyinsu sai Allah ce falillahi wannan dukiyar ta Allah ce duka ba za a raba ba kowa ba walin rasul sannan kuma na annabi ne ma'ana na Allah ne amma za a danka ta hannun manzan Allah wali zulkurba annabi zai yi hidiman gidan shi da kudin sannan sai hidiman dangin shi da kudin wal ma sai kula da haƙƙin marayu wal masakin da kuma talakawa wabni sabil da kuma mutumin da yake matafiyi ne ga duk wanda ya tsaya ya fahimci wannan da kyau lokaci daya kalli wata irin dukiya da ta zo aka danka ta nan annabi idan matafiya suka zo ya ɗiba ya ba su duk wanda jalin shekaru ya zo annabi ya ɗauka ya ba shi marayin da yake mutuwa ana bari annabi yana ɗaukan ɗawainiyarsu da wannan dukiyar haka dangi da za su zo namu ya samu ko namu ya zama babba birni da ƙauye yana da abin da zai ɗauki ɗawainiyarsu da shi shi kan shi ɗawainiyar kan shi da na iyalan shi an samu mashi yadda zai to wannan gwamnati kenan kun gano wannan da kyau ko wani malami da yake sana'a ko yake jiran a bashi kudin laraba ko yake jiran ya ansa kudin wata da sauransu zai iya wannan abin su da dama sai mutane sai su ce wai ai annabi yana yin kaza sun jahilci abubuwa guda biyu malaman usulul fiqi suna cewa me yake ce ma jahilci shine taswir shay ala ghairi haqiqati fil waqi ka suranta abu bayan da yake ba idan ka ɗauki malami kana son kai mai siffa da sura irin na annabi ko kana son kai matalaka sura irin na gwamnati ya nuna baka san annabi ba baka san malami ba ya nuna baka san gwamnati ba baka san talaka ba kun gano wannan da kyau ku rashin sanin waɗannan abubuwan ne shi yasa masu salon maganar larabawa suke cewa man ja'ala ni baban wahidan faqad qasa qiyasan fasida wasu talaka sun bude baki ne kawai malamai su ta ba su kudi suna kula da rayuwansu da dai kun zaɓe sun zama shugabanni ana fahimtar wannan yanzu misali irin ralin da general buhari yake ana cika ko'ina akwai malamin da zai rali a cika haka kuna fahimtar wannan to shan yana fafatakan kaba gwamnati ne shi kuma wani yana son ya saka ka cikin gwamnatin Allah ne ina fatan mun fahimci wannan to cikin fafutukan a sa ka cikin gwamnatin Allah naka ake son a karba a yi addinin Allah hidima da shi sai ka ji Allah yana ci lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun haka Allah ce infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum to kun ga di irin waɗannan abubuwan ko dole ne a tsana fayyace mutane Nan da yawa sai su ɗauko irin waɗannan ayoyin annabi ya taɓa raba kuɗi ya rarraba masu habbai ya mace ce su ibi da kansu wannan fassara nassi ne da ra'ayi fassara nassi ne ba a bisa mahallin shi ba duk wanda ya ka ko annabi ya ce tattali kujeran shi a wuta ina fatan mun fahimci wannan da kyau ai gyara bai kaman kashi ba Allah madaukin sarki ya samu dace Mali ce faja alahumullahu ma'azil qurba kun ga saboda mutunta maraya sai Allah madaukakin sarki ya ɗauko shi cancak sai sanya shi tare da dangin annabi mun gano nan da kyau ko Dil qurba min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ce wal dhil qurba wal yatama wannan ana sa nuna maka daraja da martaba kima da ɗaukaka na maraya kenan wa ƙarja alahullahu fi umumi wasfil abrar haka allah maɗaukin sarki ya saƙa maraya da ya zo yake haɗe bayani dangane da siffanta nagartattun bayi wa sababan lilwusuli ila a'ala darajatin na'im da kuma sababi ne wanda yake kai mutum zuwa ga daraja da ni'ima na ƙololuwa fi kaulihi inda Allah ya ce innal sharabu na min ka'asin kane mizajuhu mizajuha kafura Allah ya ce innal abrara kaga kubartattun bayi bayin da ba a samus da tsofanan abin da Allah ke ke na min ka'asin Su sune aljanna za su rika shan kayan lagwada wani kofi irin na aljanna na kayan karau mizajuha abinda suke shan abinda ake dalutin da shi kafur wani irin kafur ne na aljanna in gaje ka samo kafur na koran aljani ka ce bari ka ji ba irin na lahira ba ne in ka kawo kafur na wankan gawa ko na koran kwari ba shi ba ne suna suka hada alishtiraku filisin la yaltazim alishtiraku fil ma'ana haduwa dangane da suna bai lazim da cewa ma'anan ma iri guda ne jama'ar annabi kuna gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yake cewa wa zakara af'aluhum allati minha suran nan abrar din cikin ayyukan sai Allah ya ambaci. annahum yufuna bin nadar suna cika alƙawari kun gano wannan da kyau ku duk alƙawarin da suke suna cikawa summa ba'adaha sannan bayan wannan annahum yut'imuna ta'ama kuma suna ɗaukan abinci suna ciyar da shi ga waɗanda ba su da hali ala hubbihi suna son abincin kaji ka'ida suna son abincin za su ɗauka su bayar sau dama mutane ba san irin kyautan da Allah yake so ba in kana ba Allah rara ko shi sa sai ga shiru a rayuwanka shi Allah yana son ka ba da wanda ka fi so ne sanda ka ji kana son abu a ranka ko ɗauka ka ba Allah lokacin ne in ya tashi maka sakamako za ka sha mamaki ana fahimtar wannan da kyau shi yasa ya ce ala hubbihi suna san abincin za su ɗauka su ba miskinan mabukaci talaka wa yatiman za su ba maraya wa asiran da kuma mutumin da yake zaman bursuna kun fahimci wannan da kyau ku to kyautata mu waɗannan bayin to yana mai da mutum daga cikin al'abrar maraya na daga ciki ka ɗauki ɗoyinin maraya ka taimaka wa maraya ka tallafa ma maraya to yana sa ka zama daga cikin 'yan aljanna waɗanda za su ɗanɗanu wancan kayan daɗi da allah maɗaukin sarki ke tattala allah ya sa mu dace waje ala'af'aluhum allati minha har ila yau Allah madaukakin sarki sai sanya ayyukansu annahum yufuna bin nadari summa ba'daha annahum yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wancan ne dai maimaita waj'al hadha al-it'am ihtiyaz al-aqaba fi qawlihi sannan Allah madaukakin sarki sai sanya ciyar da abinci yana daga cikin afka ma'aqaba da Allah yake cewa falak fako falak tahama al'aqaba mun gano wannan da kyau ku wa ma adraka mal aqaba fakkun raqaba au it'amun fi yawmin di masghaba yatiman za maqaraba mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki yana yaban baye ne waɗanda suke afka ma aiki mai wahalan gaske al'aqaba din sai Allah ce wa ma adraka mal aqaba me san da kai aqaba ce fakku raqaba ayin tabawa mun gano wannan da kyau ko ba kowa zai iya wannan ba mutanen mu ayo ko da a ce ana cinikin bayi akwai wanda za a iya kama uban shi bawa ne ba zai iya fanso shi ba saboda san abun duniya mun gano nan da kyau ko wallahi san abun duniya sai ci au ita'amun ko ciyar da abinci fi yaumin zi mazgaba a wanda yake ana cikin fari da wahala ba da iya wannan ba wanda Allah ya zaba ba kuma wanda zai ciyar ya timan maraya wanda ko ka ciyar da shi ba wani abun bajinta da kai shi haka Allah yake so za ma ƙaraba marayan da kai ke ɗaukan ɗawainiyan shi isa jama'a kowa ji tsoron allah ka abin da yake yanzu marayu suna cikin mu bila adadin fololo ba abin da ya dame mu da ma tsayawa a kula da al'amarinsu yanzu marayun da ke borno yobe adamawa da sauran ɓangarori ko musulmi ma ba sa tanin su gina gidajen marayu da su kwaso waɗannan bayan Allah sauke ɗawainiyar su kula da su ba wanda ba yake wannan tunanin kwata-kwata babban abin da ya fi damun mutane shine ya za su rayu kuma rayuwar jiyan da fa ke yinta mun gano wannan jiyan da ake yinta rayuwa an kewaye ta da alhaki Allah shi kyauta mala ya ce wa kada na ma huwa azamu min zalik ya ce hakika cikin bincikenmu mun gano abin da ma ya fi wannan wa huwa an yasuqa Allahu al an wa Musa alaihi shi shine Allah madaukin sarki ya taho da annabi Musa da annabi khidir amincin Allah ya tabbata gare su ya kima jidaral ne kawai sun zo su tsaye da wani katanga na wasu marayu biyu ala kanzin lahuma saboda suna da taska na duniya a ƙarƙashi kuɗi ne mahaifinsu ya tsaye dogon nazari ya yi tunani da hangen nesa ya ke ganin wannan kuɗin in ya bari ƙila waɗanda za su zo su kula da al'amarin marayun shi 'ya'yan shi a bayan shi za su cinye kuɗin za su so zarta su to sai haka fandesho na katangan gidan shi sai aji kudin a ciki sai tara katanga to katanga irin wannan na da ginin ƙasa ne so dama akwai shekarun da ake sa ran katangan in ta kai lalle za ta fadi ko za ga ta nufin fadi to za ta da wani kun gano wannan to ya sa haka ne a tunanin shi wannan shekarun daidai shekarun su kuma sun kawo ƙarfi za su yi aikin gyaran katangan da kansu ba wai za su dauko masu aiki ba da za a iya dauko mai aiki wanda shi maha'inci ne gani in sun zo za su ga wannan dukiyar sai su ci moriya to ne da allah madaukin sarki ya kaddar katangan ta fadi ko kwasashen dattijo bai kai ba ko an yi ruwa ko wani abu da ya faru katanga za ta zubi <clears throat> sai allah ya turo annabi hidar da annabi musa sau da su aikin tsaye da wannan katangan sau da kiyaye ma waɗancan marayu dukiyansu fi kaulihi ta'ala inda Allah ya ce wa ammal jidar annabi khidar ya ce ma musa kaga wannan katangan da na tayar da shi fakana li gulamaini na wasu yara ne biyu timai ne wanda suke marayu ne fil madinati su mazauna wannan gari ne wa kana taho kanzul lahuma a ƙarƙashin wannan katanga akwai taska da mahaifinsu ya adana musu wa kana abuhuma saliha mahaifinsu mutumin kirki ne shi yasa kowa ya zama mutumin kirki bar tunanin za ka aje ma iyalinka kuɗi ko wani abu in kai ba mutumin kirki ba za a samu matsala ko ka aje musu Allah sai sun karar da shi ka gyara alaƙanka da mahalicinka sannan ka kai masu tarbiyya su san mutuncin allah da manzan shi addini ya zama ya fi komai ɗaukaka a ransu sannan san mutuncin makota san mutuncin al'umma su girmama kowa su tsare mutuncin al'umma da bakunansu da ayyukansu in kai wannan to ka baiwa iyalanka duk abin da ya kamata ka ba su duniya da lahira Allah ya samu mu dace fa'ara da rabbuk to ubangijinka ya yi nufin an yabluga a shiddahuma su su kai iya ƙarfinsu wa ya kan zahuma don su fitar da wannan taska nasu da kansu rahmatan min rabbik wannan jin ƙai ne na musamman daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri annabi khidr ya ce ban yi waɗannan abubuwan a bisa raɓi na ba allah neman wahayi na yi sufaye sun ɓata a nan da suke cewa kaga ai annabi khidr ya san gaibi ne ba gaibi ya sani ba domin ya fassara abubuwan gaba ɗaya cewa ma fa'altuhu an amri ai laysa min amri wa inna ma huwa min amrillah kun gano nan da kyau ku Ta ma abin ta kai ci ka ji har kirari suke cewa ku zo ku ga inda aka waye gare wali ya fi annabi manzo daga cikin ulul azmi minar rusuli wannan muguwar magana ne ɗabi'a ce ta sufaye a kalli mai girma mai daraja na sama sai a kalli na ƙasa ce ya fi shi mun gano wannan da kyau ku ƙida ne na sufaye su kuma sufaye sun samu wannan ƙida ne daga mu'tazila kun gano wannan da kyau ku da mu'tazila su ne aka fara samunsu zamanin hasunul basari an zo an mai tambaya don gani da aƙidan khawarij da kuma murji'a ana jiran yi bayani sai ɗaya daga cikin almajiran shi sai azarbabi kawai sai ce a ai kawai manzilatin baina ne haka ce kai daga nan sai mabiyan suke ce ai ya ma fa al hasan al ilimi ya ma fi shi kaza ai bai ma kai shi kaza ba daga nan aka samu wannan muguwar akidar sufaye sai suke carrab da ita su kuma gwadayen reni ne su nasu kwatancin ma ba za su kwatanta da malamansu ba sai suka koma suna kwatanta da annabawa ina fatan mun gano wannan da kyau kaji asalin inda akidan take yasa wanda zai zo ya ce maka ai wane ya fi wane sai ka ce wanne kake ciki sufanci ko mutazalanci domin wannan shine asalin akidar mutane suna yin abu suna faɗin abubuwa da ba su san su ba inda za a zuwa fassara masu abin da suke yi ko su suna yi ne don neman girma don neman a yadda da su don su samu fici wannan ne kadai shi ko girma da matsayi da fice Allah bake ma mutum ba ya za annabi yana can wani gari ba mai labarin shi da Allah ya so a san shi sai annabi Musa aka yi mai tambaya kawai sai ya faɗi maganin da ya faɗa sai aka ce tafi yanzu ga labarin khidr cikin alkur'ani har abada madaddaharu yi ƙara'u kun gano nan da kyau ku allah maraukin sarki ya tsare mana imanin ayata talatin ayata tamanin cikin sotul kahafi ma'ala ya ce haza huwal janibin mali duk waɗannan bayanai dangane da haƙƙin maraya wannan a janibin dukiya kenan min daf'il madarra an cewa dole ne a ɗauke duk wani abin da zai zama da cutarwa an anhu daga shi marayan fi hifzi malihi wajen tsare mai dukiyar shi omin janibi jalabin nafi ilaihi sannan ɓangare kuma ɗaya daga cikin ɓangarorin da aka tsaya aka kula bayan tsare dukiyar to dole kuma a juya dukiyar da za ta taho da amfani mai gwabi an tsare kilmal ta hanyar ita dukiyar na a sarrafa ta da za ta bunƙasa kan ya girma dukiyar ta girma ta fi shi ku gano wannan da kyau ku dole ne maraya fa sai mai wannan ba fa shawara ake ba waliyil amr na shi maraya ba ana mai umarni ne yayi dole ba wai tasa dukiyar marayu kawai ai tara gargaza ai tara gargaza sai sun kare ba wanda ya ba wannan mutum wannan damar Allah ya tsare mana imanin amma janibin nafsi fakal'ati malai ce dangane da janibi na abin da ya shafi rayuwan marayan ƙur'ani bai yi shiru ba sai da ya magana awwalan adamu Musa hefi fi nafsihi an hana cutar da maraya a karan kanshi ka bige shi ko ka zage shi ko ka ci mutuncin shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau famin ha ta'ala daga ciki akwai faɗan Allah da ya ce a ra'aitar ladhiyu kazzibu biddin wai ba ga mutumin nan da ya karyata addini ba addin al-islam yau mu yawmuddini kun gano wanda da kyau ku ranan kiyama ranan cin moriyar addini shi sa duk addinin da kake kana tanin ka samu sakamako nan ku ka wahala a lahira ake cin moriyar addini to shine sai ce wa yake wannan karyata addinin sai ce fa zalika alladhi yad'ul yatim shine wanda ba abin da ya shalle shi game da haƙƙi da darajar maraya wala yahuddu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitarwa a tallafa ma miskinai kun gano wannan da kyau ko sam ba ruwan shi yana da inda zai ce a taimakan amma ba zai ce ba kawai yana yin abin da ya ga dama ne a rayuwa sannan ga yadda in yi magana hukuma ko masu arziki za su yi su amma ba zai ba da fatan mun gane wannan da kyau kana gane mutane marasa kirki a rayuwa da addini idan da za a mutu a bar masu marayan da ba nasu ba ka ga yadda za su yi musu mun gane wannan da kyau ku su ci mutuncinsu ta magana su zubar masu da mutunci su tattaka su su yi masu duk abin da suke son su yi masu to wannan kadai ya isa mai da mutum ba mutumin kirki ba shi maraya tausayin shi ake yi lallashin shi ake yi kun wani wannan abin da yake maraya ke Allah ya tsare mana imaninmu wa min ha daga cikin awon da ke bayani akan a kula da haƙƙin maraya gani da abin da ya shafi rayuwar shi Allah ce kalla balla tukrimuna al-yatim Allah ce a'a ha ai mushkilan ku shine ba kwa girmama maraya wala ta tahudduna ala ta'amil miskin kuma ba kwa zabararwa da ankararwa wajen ci da miskinai da agaza musu wani yana daga cikin abin da ya saka mutane cikin matsala faƙaddama ikramuhu isharatan lahu sai allah madaukin sarki ya gabatar da karrama maraya saboda a yi maka nuni shi fa maraya karama ake mashi duk komi a bashi a mai sutura bashi abu ya ci ya sha ya ƙoshi kula da kiwon lafiyan shi duk abin da yake so a sashi a makaranta mai kyau inda ba daidai ba kwaba mai ba cin mutunci ba ba zagi ba to da abubuwan abin da ya kamata kenan ina fatan mun gano wannan da kyau za ka yi ganin mutum ka ce kai ka ce kana tare da wani ko mai ka taba marayan shi kai in person mai ka taba yi ba abin da ba suka taba yi ina fatan mun gano wannan da kyau in ga mutum yana zillan yana tare da wani yana tare da wani ai su ne ma kudin shi suke nema su ci ba ina gaya maka Kaddar babu ko sile ba wanda aka samu a wajen in ga gana gogoriyo sai mu sai mu sai mu wallahi akwai abin gwagwaya ne ana fahimtar wannan da kyau ka gana ta fareti da tsiya sai an dauke maraya ko da tsiya ko da arziki a ɗan uwana ne da baban shi da baba sai ga ana ta kawo wasu irin nasaba ka rasa gane inda suka haɗu inda suka haɗu waɗannan kuɗin ne su suka haɗa su ina fatan mun gane wannan da kyau idan kuma a gama cinye kuɗin sai a ƙala mai a ce bai da tarbiya a ce zai lalata yaran gida a ce kaza a ce kaza a ci mutuncin shi a wulaƙanta mai darajin shi sai wuri-wuri da shi a dawo da shi ya dai gidan da aka taba tozarta maraya ko Allah sai gidan da ya lalace ina gaya muku komin daren dadewa Allah ba zai bari ba musamman ma wannan marayan ya zama magabacin shi ya zama salihan Allah komin daren dadewa sai Allah madaukin sarki ya walkiya kowa ya ga kowa Allah ya sa mu dace saniyan al-ihsanu ana sa rika kyautata maraya min ha qawluhu ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah da ya ce la ta’abudu na illallah, kar ku sake ku bauta ma kowa in ba Allah ba wabil ne ihsanan iyaye biyu kuma a tsaye wajen kyautata musu da gaske wadil dhil qurba wal haka kyautata ma dangi na kusa na annabi da dangin ka in kana da hali ka kyautata masu sai ce walyata ma da marayu mun gani. mutumin da ya kare rayuwar shi gaba daya ya tafi bai taba inganta rayuwan al'umman annabi marayu ba ko yana da hali ka tausaya mashi gano wannan da kyau ko. ka tausaya mashi wannan maganar marayan da muke cewa kyautata kyautata kyautata na aka samu wani zindiki a cikin makarantar nan ya je yana cewa wai wai mun je muna neman a taimake mu wai mu gidan marayu an gaya maku mu muna son mai aikin addini da dukiyar zalunci ne ina ba mun gano wannan da kyau wai ya je ya zauna ya shimbe da ƙarya wai yana wajen aka yi Allah dai zai zaunar da kai a gaban shi ranar kiyama kuma abin da ya ɗaure man kai kai da ganin shi a ida ka san fasiki ne ba sai ka faɗa ba kakka tambayi kowa fasiki ne ko kuma wai limamin juma'a ne ke neman shaida wai wajen wannan sai hali ya yi ɗaya ake abota shi ma an ka bibiya akwai inda suke haɗuwa ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi al'azim ba yanda za a yi a ka'ida a musulunci wani ka san mutumin kirki ne wani mutumin kirki ya zo ma da kalman suka a kan shi ka yadda kai mutumin banza ne sai ka je ka yi bincike kuma binciken da za ka wajen makiyin shi za ka wai kokari kake sai ka gano laifi Allah zai tona asirin ka kai ma kun gano wannan da kyau ku ba haka bisa tsari jama'a san ba a yi balantana fasiki mubtadi'i wanda zo yana kokarin ya bata wani malamin ahalu sunna wake kana murna kana jin daɗi wasu Allah ba wanda zai iya bata malamin ahalu sunna da ne kuna bata makanku lokaci ne ba abin da za a faɗa to me je ta mai balantana yau farkon da awon sunna kasan nan cewa ake fa dan izala ya kai ya sai nono ya kai ma'uwar shi wai ya biya ta nonon da ya sha wannan bai bata izala ba bai bata ɗan izala ba cewa yake dan izala ya sai jaki ya kai ma uwar shi da uban shi wai ya biya su wannan bai bata izala ba bai bata dan izala ba cewa yake yi dan izala ya bi ta gindin bishiyar mangoro ta kama da wuta ta bushe ta kone wannan bai bata dan izala ba saboda tsaban kokarin bata dan izala har karkamaraman aka tura lahira a rayuwar barzahu ya je ɗauko yadda ake ma ɗan izala azaba a cikin kabari aka zo da hoton shi gashi nan wala na bugun shi wannan bai bata izala ba bai bata dan izala ba da sharri iri-iri an kwace masu mata an kore su a gida an masu kaza duk wannan bai bata dan izala ba wai sai yanzu da gama cin kasuwan sharri sanda muke raba gadon farin jini kun gano wannan da kyau ko wai sandan ne wai za a bata mu kar yanka wallahi ai yanzu ana raban gadon farin jini ne ka je gari ka ce kai ɗalibin albani ne ka gani farin jini za ka yi ko baƙin ka je ka ce kai ɗalibin jafar ne farin za ka yi ko baƙin kai ɗalibin abubakar gumi ne farin za ka yi ko baƙin ka je ka ce kana tare da kabiru gombe farin za ka yi ko baƙin balantana ya zo da ƙafan shi har ta ɗan bida sai ta zo leƙi gano nan da kyau ko ko da wasa ko da karya an jima mu ce kabiru gombe yana da wa'azi bayan shayi a nan sai kaga an yi pul saboda me saboda farin jini to wai da wani dalili ne sanda muke rabon gadon farin jini wa a lokacin ne za a ce wa za a bata mu Allah mutane su shiga tetayinsu in ga mutum ya lalace ko shi ya bada kai shi da kai shi gano wannan da kyau ko in ka je kai banna da kanka to wallahi ta matse maka can amma wai ga ce wai bar ka kirkiri ƙarya wai ga danganta mutum hawa wala wai yanzu a lokacin siyasan nan ne wai ake kokarin wasu ya bata mu ni da ake ta bi na da sharri tun 2003 ba abin da ya same ni kwalantana yanzu ko kun gano wannan da kyau ko shi sa ku daina damun kanku ni wallahi bai A ai an kawo kuɗi ni da ma na san da za a so kuɗin zan je an so shi tsinan nan da yake faɗin magana an ba shi zubarwa zai amma in an matsa zan zo faɗi waɗanda suke zuwa su an so kuɗin ba ka sannu ba ne ai har kuɗin da ake bada wani na san masu bada da adadin abin da aka ce a ba kowa da abin da aka rage ai na sani billahin da zan zo faɗa a kowace unguwa na sani ni da na sai inda zan ji an so irin kuɗin masu kyan da ake bada in dollars ɗan je za a so su kuma ba wani ɓoye-ɓoye ba shegen da zai ci bai son kuɗi ko akwai wai na nema ɓata ga zai ce wai ka ci kuɗi an baka kuɗi wai 'yan siyasa sun baka kuɗi don allah duk ɗan siyasan da kuka sai na bada kuɗi ku turo man shi ku turo man shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau mashirmanta kawai ni da malami na mala albani ce in sun zo a tambaye su mai suka kawo mana domin ta in sun tafi ba za mu ƙara ganinsu ba su ba mu namu mu ci yanzu mun gano wannan da kyau ko wai mutum shi ne zai zage ni da wannan wai an baka kuɗi da Allah ka turo man bai bada kuɗin yanzu a ƙasar na akwai mutumin da zai ansa kuɗi tsakanin da Allah akwai shirmanta kawai ba an yi walƙiya kowa ga kowa inda kuɗi za su yi tasiri da ake tsammani a ɗaga zaɓe gano wannan da kyau ku wai ai wane na tare da wane ai ya ce na tare da wane ai ya ce kar ai sakaji wawa an gaya maka ruwan kashe gobara sai ruwan randa hadda na me hadda na kwata ake hadawa a kashe gobara ina fatan mun gano wannan da kyau kai an gaya baka koran malfa in ba hada da na kududdufi da na korama da na ina fatan mun in ma ka saka tofa ya zai mutu ka tofa ai duk wanda ya duk inda aka san za a yi kwana kai ko zakara ne kai za ka yi talla inda zai koru wancan ka na shi in ka gama in ya kasa ka saka shi a tukunya ka sha farfe su wai kana tare da wani wai an kace kar a san kaji shashasha ai in ana neman kashe gobara da komi ake kashewa mutane sun zama yan mati kai ni fa ina yin siyasa na duniya ne ba ina yin siyasa na lugu ba ne ni siyasa na karanta ta na yi ba kuma bin ruruma nake yi ba kun gano wannan da ke ku karantawa na yi a karance shi yasa duk shekara sai na karanta muku wanda sai ta ba ku mamaki kun kasa ganewa ana fahimtar wannan da kyau ku ɗin shekara sai na karanta muku sabon babi sabon salo kuma ni ina yin siyasa ban taba ɓoyewa ba kun gano wannan da kyau ku ina yin siyasa ɗari bisa ɗari kuma ba zan fasa ba duk shegen da ke cewa kana yin siyasa shi ma me yake yi amma ƙoƙari yake a kori kare a gindin me don ai me kallo wannan buharin da kake so me yake yi a kake son shi yana yi in ba kyau ka ce mai bari mana kuma mu yan izala in ba mai siyasa ba wa zai yi mai uban mugu mai faɗi ya ce siyasa ma ta fi sallah wai wani zai ce maka wai kana siyasa ya kuma wawa wai zai ka ce wallahi ina tsoro kana ce ina siyasa wallahi kai ba na yi Allah isa Allah isa wana siyasa Allah ya tsine maka albarka da kake kokarin kare kanka a siyasa muna siyasa Kada dai izala ake cewa kana siyasa kana tsoro wawa bayan uban mu gumi ya ce mi bayan mai gidanmu manzon Allah ya ce kanar banu isra'ila ta susuhum an biya annabawan suke masa siyasa abdullahi gonda har littafi ya rubuta kan siyasa ibn al-qayyim ya rubuta ibn taymiya ya rubuta ba mu ne ƴaƴan taymiyan ba wa ce za maka wani barazana kan siyasa duk siyasa da kike kai ba wanda ya hana kuna da sai a cewa ban yi magana kan siyasa ba in na tashi ko duk benca ku zan yi saboda ba ku da hikima ba ku da fasahan ba da za ku yi magana kan siyasa saboda kuna yi ne da harbatimati ba an ce ka ce kuke ji ba ba kuma bincika kuke yi a bbc hausa ba da boa hausa da abin da ake faɗi a dandali na ƙarya da ƙarerai ni kuwa daga gindin maganin tsawa da mun gano wannan da kyau daga gindin maganin ta ne mashirmanta ne ɗazu muna tare da abokina ya sa wa ya kira obasanjo obasanjo na jamus yake tambaye cewa yin baka ce komi bai ce sai na duro ƙasan to kaga in zan maganin siyasa irin wannan da dimi-dimi zan yi ba irin wancan shirman ba mutum ya zo yana yi faɗin maganganu bayan maganganu ne da yake wanda yake shaci faɗi na bar ku ne na ƙyala banjo da kukuma wargin yara ne su samu kuɗi su shakwara su jamfa in sun samu haja-haja su yi auren zamani na fatan mun gano nan da kyau ina fatan muga to in ba su wannan ba wa zai san su wa zai ji su mu an san mu an ji mutum mai gida na nan ina fatan ba na bukatar wannan yanzu kuma yanzu kawai zai yanzu ina magana irin wannan na yara kun gano wannan da kyau ku ai ba haka yake yi ba kuma ni na san za a daga zaben nan shi sa na ja baki ne shuru don lokacin maganar bai yi ba lokaci bai yi ba za ka je ka kai hari a kaduna tun daga nan an baka bindiga saboda kai dan bindiga daɗi ne ka fara harbi tun daga nan kafin ka kai kaduna harsashin yayi ne man shaidu manci to gashi duk kun gama surutun saura sati shida sai ku je ku ƙara lodi waɗannan abubuwan ku zo a koya muku inna ma nutsi muku la nuridu minkum a koya maka yadda ake karanta ta yadda ake kada ta ai ba da ka ake yi ba abin kwakwalwa ne kun gano wannan da kyau ku amma an mutu ya zama tabo shari ana bata mashiri a can cin da zuciyan kamar shekan tsuntsu ne tantanin makwallo shi kenan kawai da mutu ya zo dinga zuba shirme ban zagirin mahaukaci karamin mai wayo ya fi shi kun gano wannan da kyau ku da irin wannan shiriri ta mutane ba sa fahimta ana ganewa ko da ga abokin faɗanka sai ka auna makamin da ke hannunka za ka iya murkushe shi ku je ku samu kasa ɗin dimokuraɗiyya da malam ya yi ya kawo maganan al'imamu uthaymin cewa in kun san in kun yi gaba da gaba ba za ku iya ba ko to ku sa hikima amma ga ce wallahi jihadi zai yallahu akbar ka ɗauko adda abin ga ƙarar su ya ɗauke ka kana zuwa lahira sai allah ce ku kai man shi wuta me za ka tare mai bindiga mahaukaci shi yana wa ya je jihadi ne waɗannan mutane sun kasa fahimtar wannan muku da aka karanta mana ita a faifai sai muka gane cewa ruwan kashe gobara da komi ake yi kowa ya zo kowa ya zo da janar ya gane wutan kashe gobara da kowa yake yi shi yasa in ka musulunta yau ba sai a ja ka sau da za yi aiki in ba haka ba da sai a ce sai 'yan tawariya sun gama kasaye abin da ke cikinsu sau ya kamar jallala ce yayi idan ka zanka na cin kashi in ka sake ka yanka ta kasa ta a ruwan zafi ba za a ci ba sai ka aje ta a kejiya sai ta kasaye amma yau za su tuba yau za a ci gaba da fiya da su dan an gane wata gobara ake son a kashe ku gano wannan su fa mashirmantan nan ma ba su ma san me yake yi ba ba san ma me yake yi ba yanzu misali in wawa a gari ya zo na maka magana wai ka ce wai kar ai sak dole ne in na ce ba sak zan yi ba dole ne kai kuma ra'ayinka za ka yi me sai na bi naka who are you wani ya ce kaza wai sai an sa malamai cikin rigima dole yan iskan gari suna da damar su faɗin ra'ayin su wai malamai kan su faɗin ra'ayi kai ni ba ba irin waɗannan malaman ba ne mun gano wannan da kyau ku zan iya ajara wannan malantar nan in ci uban mutum la'ada waje ina gama gaskiya ba wani dalilin da wani zai zo kawai ya bata min lokaci haka kawai ko ku ba ku iya ba ne kun manta shi ma wanda ya ma ka fasa mai baki sunna ne ya yi wata rana annabi yana zaune cikin sahabbai wani ya zo da awakin shi kawai sai sa wai kazan ƙarfi sabai kowa ya to sun ji aya su ba sa faɗa annabi ya ga wannan zai je ƙauyensa ya ce a ci kasuwa manzo Allah ya miƙe innan nade ya sama sama da shi ya zuba shi da kasa kawai Kun gano wannan da kyau ko ya kwantar da shi menene wala kun gano wannan da kyau ko ya kwantar da shi sai da cinye awaki hudu Eh, haka yake Allah madauke sarki ya tsare mana imanin mu jama'a za mu saurara nan subhanakallahumma bihamdika hamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum